واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ahanan. amma idan ya jarrabe shi ya ƙuntata arzikinsa sai ya yi zaton saboda wulaƙantarsa ne a wurin ubangijinsa don haka sai ya rika cewa ubangiji na ya wulaƙanta ni